lawi to ai ke asararriya ke baki ba amma yasa a haihuwa ba bari ki ji gaya miki abin to murja ta raba kayan abinci a Kano Babiyana ta yi wa Malam Aliwankin babban bargo rikici ya barke. Labari da ɗumi ɗuminta shine Murja ta raba kayan abinci a jihar Kano. A halin da ake ciki a haka yanzu haka Murja Ibrahim ta raba kayan abinci a jihar Kano wa mabukata wato mayunwatan jihar Kano kenan wanda talauci ya mamaye. Murja ta yi wannan aikin alheri ne a jiya da yamma inda ta fito kwanta da kwarkwatanta sannan kuma da kayan abinci da sauran abubuwan more rayuwa inda ta rarraba waɗannan mabukata domin su ɗan sarara saboda halin da ake ciki a Najeriya. Murjade ta yi wannan aiki ne domin neman afuwa ga Allah ya yafe mata da duk wasu abubuwan da ta yi lalle wannan abun da murja ta yi ya ba wa mutane sha'awa to ma sauraro ga nan faifan bidiyon yadda murja ta raba wa mutane kayan abinci sai ku gane wa idon ku amma kafin nan ku danna mana subscribe nawa ya rage mu

can ya layi lawi gyara da liya katan nawa ya rage mu wanda hada wanne rage sai makaroni makaroni katan nawa hudu ce makaroni a'a makaroni ba katan wajen nawa ba ne ya ubangijin rama ya allah allah ka kawo mana mafita a cikin rayuwarmu allah ka dube mu allah ka tausaya mana ya ubangiji kowa da kowa ubangiji allah ka bamu zaman lafiya a kowane yanayi allah ka dube mu ya ubangiji allah ka shiga cikin lamarinmu allah ka share mana hawayenmu allah ka taimaka mana Allah ka taimaka mana Allah ka shiga cikin lamarin mu ya ubangiji ya Allah ka dubu ka a cikin halin da muke ciki kuka yau kuka gobe cikin tashin hankali cikin halin barka da dawowa labari na gaba kuma shine babiyana ta yi wa malam ali wankin babban bargo babiyana dai a cikin salon da take yi na bada bayanai a tiktok inda take sa kai suna ba ta fitowa ƙarara ta faɗi sunan mutum amma wannan karon an gano salonta domin kuwa an gane da take. Babiana dai ta bayyana wannan bayani ne a shafinta na TikTok inda ta yi wa Malam Ali wankin babban bargo domin kuwa irin nema-neman matan da yake da sauran abubuwan zunubai. Babiyana dai ta kira Malam Ali a mazaunin wanda yake aikata zunubin da in ba a yi wasa ba zai yi ya Allah ya yafe masa ma baki ɗaya domin munanan zunuban da yake aikatawa. wanda hakan ne ya jawo babu Babiyana ranta ya ɓaci domin an musu sulhu da Malam Ali amma kuma ya karya sulhu. To ma sauraro ba tare da ɓata lokaci ba ga nan faifan bidiyon sai ku gane idan ku amma kafin nan ku danna mana subscribe. Sahira nake. na ga kin je kin saki bidiyo a fejin muna alhirin rasuwar da aka yi kika je ki da ke daudu ta shaki ta shanye kika je kika saki bidiyo a fejin kina cewa babu yani wai to ai ke asararriya ke baki ba amma yi sa'a haihuwar ki ba bari ki ji gaya miki abin da baki sani ba daudu ke ce kan gaba a Daudu ma lalatacciyar daudu kike kaskancacciyar daudu ni ba sa'ar ki bace ba an mana sunhuni da ke ban sake shiga sabgar ki ba kika ga ba za ki yi shiru ba kika zo kika shiga sabgar gaggata to na rantse da Allah ba ni na karzo man bara aka bani karki manta auren ki da kika yi na din nan kika samu akan 2000 dala da aka ba ku guduma ko in ce aka ba wa matarki guduma kika je kika samu kulo zaki shake ta ki danne ki kashe akan 2000 dala sai da 'yan sanda suka shiga tsakatsakiyar ku suka raba aka kai ki aka kulle can uwarki ta kira a waya ta ringa roko ta ringa roko aka zo aka shiga tsakani aka raba ku daga nan da ta ga zaki kashe ta akan kuɗi ta ce ki sake ta ke fa ba 'yar arziki ba ce ba da ke da lalatacciyar uwan nan taki dukkan ku bayan arziki ba saboda ita take zuga kike yin abu yaki haram yaki halal ta rika kai miki kuɗi ki rika kai kai mata kuɗi tana samu tana cin shinkafa da wake da dan malele da waina fulawa to bana shiga sabgaki in kin ji kin ji in baki ji ba baki ji ba ba ni na sa ki zai ki rinka sata fawa bank ba shago shago kwararo kwararo ba ni na sa ki ba in kiwa zo kika ce kina son mace ki rinka bude mata jaka kina sata kuɗi wallahi tallahi update na ce na daina kawo update amma na naki ba zan daina kawowa ba in dai baki fita daga sabkata ba ba ni shiga ki ba ni shiga harkar ki ki je ki ci gaba da suya me yake da suna doya da kwanki ci gaba da daudin ki. duk abin da aka faɗa ƙarya aka yi a kanki bakwai ba akan ki na rantse da Allah kin yi mata bakwai ba ƙarya aka yi ba uban kowa ya gani an yi sannan kuma sata fa bankin sata kuma sata kina yin sa ba ƙarya ne miki ba ba ƙaharu ba me kike da shi in yi wa banza sharri in ce na yi wa wa sharri eh in yi wa banza sharri in ce na dan Allah ki saboda gaban ki na yinawa ki ke ma ji da abin da yake da miki abin da yasa kika ga na fito na mayar miki da raddi shine saboda kin go ana batun rasuwa ke batun ki bidiyo ki ci mun mutunci kike yi shi yasa na saka miki wallahi idan baki ji ko update ki na dinga saka kenan one by one ki rayuwar ki na yinawa aikin banza azalimai ke kwace zaɓe ni ke faɗa bara baraɓe jam'i na debbo kira shi rauɓe yan kwacirin diko da joɓe ba a fi sa'adu da hailala ba Najeriya ba a shari'a mai kuɗi ya hukuntu a a an mai da kotu gurin sana'a jikan sa'abi na yi sa'a ba a fi ni rabo da ɗaukaka ba. Wanda ke shari'a ta karya a lahira shi zai ji kunya irin sake tumuwa a hanya. Ubangiji tuni ya buwa ya bai yarda da cin hakukuwa ba. wanda ke cin hanci masu cin hanci a kotu a lahira ba sa da hutu waka nake tamkar karatu ni na daɗe da na fara satu sanda ban haɗa shekara bakwai ba na yi lawali na yi fani na je jahannama na yi watanni waɗansu alƙalai su kai ni ganin kamai zai firgita ne in ba shari'a a lahira ba a dole alƙalai ku ƙone saboda danna haƙƙin mutane an yi ni danna gargaɗi ne mai cin kwarafshin fasiki ne bai riko da faɗar ubangiji ba anna tuno zancen ma'aiki sallah alahi lahu sarki ya nuna shari'a da aiki tolo-tolo aka ce wa tunki ba a sawa kare da raguna ba man ju'il ku ji ga hadithin ƙadiyan in ji ɗaha yasin faƙada zubih bi ghairi sikin ni shi ne sanin haka ba ni shayin na faɗa ku ji ba da razana ba azalimai ke kwace zaɓe ni ke faɗa bara baraɓe jam'i na debbo kira shi rauɓe yan kwacirin dikko da joɓe ba a fi sa'adu da hailala ba Najeriya ba a shari'a mai kuɗi ya hukuntu a a an mai da kotu gurin sana'a jikan sa'abi na yi sa'a ba a fi ni rabu da ɗaukaka ba. wanda ke shari'a ta ƙarya a lahira shi zai ji kunya irin ke tumuwa a hanya ubangiji tuni ya buwa ya bai yarda da cin hakukuwa ba wanda ke cin hanci masu cin hanci a kotu a lahira ba sa da hutu waka nake tamkar karatu ni na daɗe da na fara sa tusan da ban haɗa shekara bakwai ba na yi lawali na yi fani na je jahannama na yi watanni waɗansu alƙalai su kai ne. ganin kamai zai firgita ne in ba shari'a a lahira ba a dole alƙalai ku ƙone saboda danna haƙƙin mutane an yi ni danna gargaɗi ne mai cin fasiki ne bai riko da faɗar ubangiji ba ana tuno zancen ma'aiki sallah alaihi lahu sarki ya nuna shari'a da aiki. Tolo-tolo aka ce wa toki ba a sawa kare da raguna ba. Man ku ji ga hadithin ƙadiyan in ji ɗaha yasin. faƙada zubih bi ghairi sikin ni shi ne sanin haka ba ni shayin na faɗa ku ji ba da razana ba hasku.